Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar uku ga watan Yuni shekarar 2023. kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda ibrahim ka almasi garba ya shirya zai gabatar akwai kuma labaran wasanni na ƙarshen mako to amma kafin nan da mahmud kwali da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga kuma cikakkun labaru bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin kartin babban birnin sudan a jiya juma'a hannu guda kuma amurka ta sanya wa kasar takunkumi biyu bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin biyu wadda amurkan da saudi arabia suka jagoranta ganau sun ce an cilla makaman atilari a sassan gabashin khartoum a kusa da gidan talabijin na kasar kamar yadda aka kai hare-hare a birnin omdurman yanzu haka dai kimanin makonni bakwai kenan sojojin gwamnati na gwabzawa da dakarun sa kai na rsf a birnin na kartim da kuma wasu sassa na lardin darfur duk da yunkurin samar da yanayin tsagaita wuta domin ayyukan jin kai su gudana kamar yadda aka tsara rundunar sojojin kasar ta sudan ta sanar da samar da karin dakaru daga wasu yankuna na kasar domin tallafawa mayakanta da ke filin daga a kartim da kewaye wani mai sharhi kan al'amuran tsaro khalid khahir ya ce akwai yiwuwar sojojin gwamnati su kaddamar da gagarumin farmaki domin kawar da mayakan kungiyar rsf daga titinan birnin khartoum dai amurka ta sanar da yunkurin sanya takunkumi a kan bangarorin biyu tana mai ɗora alhakin zub da jinin biladama a wuyansu yanzu haka dai washington ta sanya manyan kamfanonin sarrafa makamai na rundunar sojojin sudan a jerin kamfanonin da aka haramta mu'amala da su wato sudanese industry system da kuma sudan master technology kazalika hukumomin na amurka sun sanya makamancin wannan takunkumi akan kamfanin hada-hadar kwal na aljunaid da takwaransa na trade general trading mallakar kwamandar na rsf da iyalansa wato muhammad hamdam daglo Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Birtaniya ya faɗa yau Asabar cewa dakarun na musamman na Rasha na ƙara samun ƙarfi a birnin bakamut a ƙoƙarin da rashen ke yi na kwace birnin daga ukraine sashen wadda ke fitar da rahoton yau da kullum game da mamayen da rasha ke yi wa ukraine ya ce akwai yiwuwar nan gaba kaɗan mayakan cewa ukraine za ta yi galaba a yakin da suke fafatawa da rasha A yau Asabar wasu sojojin Isra'ila sun rasa rayukansu yayin musayar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro na ƙasar Masar a kan iyakar ƙasashen biyu ta ɓangaren kudanci. Laftanar Kanar Richard H. kakakin rundunar sojojin Isra'ila wanda ya tabbatar da hakan ya ce al'amarin ya faru ne yayin da sojojin ke ƙoƙarin daƙile yunkurin masu safarar miyagun ƙwayoyi da ke ƙoƙarin tsallaka kan iyaka. su ma hukumomin tsaro na masar sun tabbatar da mutuwar guda daga cikin jami'an tsaron kasar da ke aikin tabbatar da doka da oda a kan iyakar rundunar sojin masar ta ce jami'in nata ya rasa ransa ne lokacin da yake farautar masu safarar miyagun kwayoyi inda suka yi musayar wuta da dakarun sojojin na isra'ila sai dai kakakin na rundunar isra'ila ya ce an fara gudanar da bincike kan lamarin bisa cikakken haɗin kai da goyon bayan rundunar sojin masar wannan shine dai karin farko da aka samu irin wannan karan batta tsakanin sojojin ƙasashen biyu da ke aikin tsaron kan iyaka cikin fiye da shekaru ashirin da suka gabata labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Asabar an kammala taron masu rajin muhalli da yaƙi da ababen da ke gurɓata shi a birnin Paris na Faransa. A ƙarshen taron an cimma shawarwari kan samar da wani daftari da zai kunshi yarjejeniyar bunƙasa muhalli da kare shi da ake sa ran ƙasashen duniya za su rattaɓa wa hannu. bayan shafe kwanaki biyar suna muhawara da tattaunawa malata taron daga kungiyoyin rajin muhalli daga sassan duniya sun amince da gabatar da daftarin a gaban wakilan kasashe 175 da za su halarci taro na gaba akan wannan batu a birnin nairobi na kasar kenya wadda zai wakana a watan nuwambar bana Geotimothor Philip da ke zaman sakataren zartarwa na kwamitin ƙasa da ƙasa kan yaƙi da ababen gurɓata muhalli ya faɗa wa muryar Amurka cewa tilas ne mu daƙile yaɗuwar ababen da ke barazana ga muhalli da gurɓata shi abu ne mai yiwuwa kuma za mu iya domin ba ma son ganin ababen da ke gurɓata mana birane da tafkunanmu da ƙoramanmu da sauran sassa na muhallinmu. Kwamandan rundunar mayakan ruwa ta ƙasar Iran ya ce ƙasarsa da saudi arabia da wasu ƙasashe guda uku na yankin larabawa na shirin samar da wata rundunar ƙawance ta haɗin gwiwa da za ta ƙunshi mayakan ƙasashen india da pakistan kafofin labarai na ƙasar surwaito shaharam irani na cewa ƙasashen yankin sun lura cewa haɗin kai da junansu shine zai ba da tsaro da ake muradi a yankin sai dai bai yi ƙarin bayani ba dangane da fasali da kuma yadda rundunar wancan za ta kasance amma ya ce za a kafa ta ne nan ba da jimawa ba masu kula da lamura sun ce hakan na daga matakan da iran ke ɗauka na ƙoƙarin farfaɗo da alakata da ƙasashen larabawa inda a watan maris da ya gabata iran ɗin ta kawo ƙarshen tsamin dangantaka da ke tsakaninta da saudi arabia kwamandan mayakan rundunar na iran shaharam ya ce rundunar kawancen da za a kafa za ta kunshi kasashen bahrain da united arab emirates da qatar da iraki da pakistan da kuma india a gaida mahmud ibrahim kwali da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe ibrahim ka almasi garba ya gabatar mu da mu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Wai shin wane dalili ne sa wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashe na yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa saɓanin wasu kasashenmu na Afirka kamar Najeriya, Nijar, kamar da Chad da sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar. Su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita, mu kuma da ba mu fuskantar ta menene ya sanya hakan, kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar. Masu tambaya Sanusi Madattai da Magara da Isuhu Makeri Madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na saurare ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Farfesan Jugurafiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce eh, girgiza kasa dai abu ne wanda yana faruwa a sassan duniya gaba ɗaya ko ta ina yana iya faruwa kuma yana iya ya faru a doron kasa kuma yana iya faruwa a cikin ruwa musamman manyan tekuna na duniya so ka gani abu ne wanda yana iya faruwa a ko'ina Eh, abin da yake haddasa girgiza kasa wato girgiza kasa kamar taguwa ne wanda ake samu a kasa wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo eh, matsaloli iri-iri a bayan kasa musamman idan ta faru a bayan kasa ne in kuma ta faru a ruwa yana iya ya faruwa ya kare a cikin ruwan ma ba tare da an san ta faru ba ma amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shine wanda yake faruwa a doron kasa mm. abinda da yake haddasa girgiza kasa zan iya ce abu guda biyu ne na farko akwai abun da ilimin kimiyya ke cewa natural natural happenings or natural occurrence wanda eh, haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru hmm. kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu eh, me za a faɗa mountains hmm. Kamar me a hausa kenan hmm. <laughs> kamar mountains eh. so yana da bukata wa'ansu sabbin mountain su kasance a bayan kasa yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani eh, sabbin abin nan eh, daga kasa daga can tsakiyar kasa sai ta tsallo bayan kasa wanda yake fitowa kamar zafi wuta anda ake ce masa eh, magma hmm. idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tago na girgizan kasan so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan hmm. so idan ya faru eh, Allah ya faru ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wa'ansu sabbin eh, abin na mountains a bayan kasa hmm. sannan bayan hakan kuma zan zo kan yadda yake faruwa ɗaya duk bayan ɗaya hmm. sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da eh, haka Allah ya shirya ba za a ya ce man-made artificial shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman Eh, abinda eh, turanci na faɗa overboarding mm. overboarding kamar nauyi a bayan kasa mm. nauyin kuma dan adam ne ke haddasa shi ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa ko kuwa yawan gina-gina irin manyan gina-gina bene akan bene bene akan bene a can ko so aure daya hmm. idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru to ka gani yanzu tana da bangare biyu akwai wanda natural akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa hmm. to za mu ɗauki daya bayan daya mu duk mai sauraro ya gane mai kyau eh, yanayin yanda natural wanda eh, yin allah ne yake faruwa din shine ainihin duniyar kasan din nan tana motsi tana tafiya hmm. tana tafiya sannan tafiyan da take din nan ainihin kai da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa kasa duniya kasan da muke a waje a saman shi din nan hmm. cikinta ta kasu kashi uku akwai waje-waje inda dan adam da sauran rayuwa ke rayuwa hmm. Eh, shi ana ce mata cross shine waje-wajen kenan mm. sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mantle mm. sannan can ciki-ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core mm. to sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-waje wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwansa shi ne yake motsi akan na tsakiyan sannan na can ciki ciki din yana nan a tsaye ne a wuri daya bar sai ya kasance tsakiyar ne yake zamanto kaman kaman lubrication kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din mm. ina iya baka misali duk mai sauraro ya gane mai kyau mm. akwai boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa mashin ko keke mm. in zaka gan boris tana da huji guda uku ne akwai na waje akwai yayan bola a tsakani sannan akwai wani rami a can tsakiya so idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na boris din nan sai ka tankure shi sosai wanda ba zai motsi ba in ka motsa na waje din zaka ga na wajen yana motsuwa yana juyawa da taimako wannan 'ya'yan bol din nan hmm. to kusan abu ɗaya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan shi wannan 'ya'yan ball din nan inda 'ya'yan bol din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa-ruwa hmm. sannan wajen sannan wajen 'ya'yan bol din shi yake to kamar doron kasan da muke zaune nan mm. to zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yadda 'ya'yan wancan abu na boris na wajen yake juyawa akan na ciki da taimako wannan 'ya'yan bol din nan to haka motsin kasan da yake yi so a wani lokaci garin motsin da kasan nan take yi za ta zo wani wajen da ake ce mata eh, zone of weakness mm. wurin ya zamanto kamar bai da karfi kamar sauran wa'ansu wurare mm. kuma yi wannan ikon allah ne saboda Eh, idan akwai wannan girgizan kasan abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje hmm. ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din hmm. a wasu wurare ake ce musu zone of fault ka gane a oh, fracture line hmm. so eh, duk turanci ne abu guda daya ake nufi to amma dai wannan allah ya shi da manufa ne so yayin da wannan kasan na motsi eh, yadda take tafiyanta a cikin motsi din takan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko kuwa zone of fracture din hmm. to idan ta zo zone wannan fracture din nan nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba hmm. sai ka gan tie yi breaking hmm. idan ta breaking to abubuwa sinadarai kamar su ma'adinan da suke can cikin kasa din to sukan iya samu su bullo daga dama dama suna zaune a wurin a matsayin su zafi suna nan zafi ana ce molten magma suka samu hanya sukan iya fitowa ta wurin to eh, kagan wannan ya faru sabida eh, akwai ma'ana akwai manufa na yin wani abun da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito hauro ya fito waje har jama'a su amfana da shi to wannan yin Allah ne to eh, na biyun shine kamar yadda na ce dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa tunda na ce maka akwai wancan zone of fracture zone of weakness din hmm. haka kuma idan laudi ya yi ma kasan doron kasa din yawa yanda yake motsi da wannan lodin da ya mata yawa din idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana iya ta zo ba za ta yi ta supporting wannan nauyin ba hmm. sai ya zama to an samu wancan fracture din hmm. an samu farkewa din a wancan wurin hmm. to zai ba da dama girgiza kasa ya faru to kaga wani kuma dan adam yana iya haddasawa hmm. to menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samun shi a yanzu hmm. eh kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba su samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce ya wuce wato sun shiga abin da ake faɗa dormant Eh, extreme stage hmm. sun samu sun shiga extreme stage kamar sun riga sun expire hmm. ba za a sake yin su ba an yi su a baya ba za a sake a wurin ba wannan lokacin ya riga ya wuce so ba za a sake yin su ba ya wuce ya wuce hmm. so saboda yana da alaka da yadda wannan eh, mountain building process din yake faruwa mm. mountain building process din yana da stages Mm, eh, yana da hawa hawa mm. farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin na abin da suka gabata mm. kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su himalayas su andis su rockies wayannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko farko yadda aka, yi kasa hmm. to wayannan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building process ne stage din ya riga ya wuce hmm. to ba za su samu alaka da girgizan kasa ta ya riga ya wuce ya wuce a nasu hmm. sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu one second order process din ya faru a mafi yawa kasashen afirka ne su suka fama da eh, mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din hmm. su ma sun fama da girgizan kasansu a wancan lokacin yayin da ake kokarin domin gina musu duwatsu da su taunuka din mm. to shi ma wancan stage din ya wuce mm. sai kuma aka shiga stage na uku yanzu mm. third stage mountain building process ne yanzu wuraren da eh, yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin tsaunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption ina so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen asia su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban mm. to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa hmm. shine wannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa a yanzu hmm. haka yake faruwa hmm. kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abin da yake faruwa sai dai sa na biyu yake cewa to eh, mun da abin yake faruwa wani mataki za mu ya mu ɗauka. eh akwai matakan da za a iya doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi amma akwai ɗan gyaran da za ka yi na shiryawa mm. na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba mm. saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nunawa sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin wannan tambayar. Yanzu a madadin wanda ke an ansa mana tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da mu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To ma da la'agaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma wato wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan wakar sai a shakata da ita. Haɗa kai mu fatuma Dalla da fatan an shakata da wannan waka yanzu ko ga Salisu Lado da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da Miami ta kori kocinta bayan rashin nasara a wasanni goma da ya jagoranta kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami a League din Amurka na MLS ta sanar da sallamar kocinta Philip Neville daga bakin aiki sakamakon rashin nasara a wasanni goma cikin wasanni goma sha uku da ya jagoranta a wannan kakar. Cristiano Ronaldo ya sake musanta zargin da wata mata ta yi masa na cin zarafinta a hanyar fyaɗe a wani hotel din Las Vegas da ke Amurka a shekara ta 2019. tara cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ronaldo ya jaddada cewar zargin da ake masa karya ce kawai da neman bata masa suna dan wasan ya kuma bayyana fyaɗe a matsayin mummunar aiki da ba zai taba goyon bayan mai aikatawa ba. Messi na shirin sanar da makomarsa a kowane lokaci daga yanzu. Sa'o'i kalilan daga yanzu ake sa ran tauraron dan wasan Argentina da ya lashe kofin duniya Lionel Messi ya sanar da matsayarsa kan kungiyar da zai koma da taka leda lura da yadda kwantiragin da ke tsakaninsa da psg ya kawo ƙarshe ba tare da rashin sabuntawa ba sai dai abu ne mai wuya inda dan wasan zai iya komawa ya iya zama a barcelona barcelona na gab da sayan gundogan arsenal kuwa ta daidaita da rich kaftin din manchester city likan gundogan na gab da komawa barcelona inda sa ya kare a wannan kakar inda kungiyar ta la liga ke shirin gwangwaje dan wasan mai shekaru 32 da kwantiragin shekaru uku. Chelsea na bukatan euro miliyan 35 a kan wasan ta Mateo Kovacic mai shekaru 29 wanda Manchester City ke zawarci. Ita kuwa Arsenal ta amince da yarjejeniyar sayan dan wasan West Ham Declan Rich mai shekaru 24 amma Bayern Munich bata hakura ba da farautar Rich bayan wata ganawa da suka yi da shi a London. Kungiyar ta Jamus na shirin gabatar masa da tayi mai tsoka. Manchester City ta yi nasarar ci biyu da ɗaya akan Manchester Manchester United a wasansu na ƙarshe tsakanin Manchester City da Manchester United din a gasar FA Cup lamarin da ya sanya Manchester City ta yi nasara ci biyu da ɗaya akan Manchester United. Hakan na nuni da cewa Manchester City ce ta ɗauki kofin FA Cup na bana tsakanin su da Manchester United. Yanzu kuwa sai bangaren wasannin gargajiya inda ake gwabza dambe naira miliyan ɗaya a jihar Kano a dandalin wasan dambe na Ado Bayero inda aka gwabza dambe tsakanin kaddaran dan bunza daga bangaren arewa da kuma kuma dan bakude daga bangaren kudu aka tashi babu kisa sai kuma garkuwan ebola daga bangaren kudu da kuma dan jamilu a bangaren arewa shi ma aka yi canjaras dai babu kisa an ko ci gaba da damben inda dogon inna da bangaren arewa da kuma bahagon ali kawuji a bangaren gurmada nan ma aka tashi canjaras babu kisa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To ma da la'agai da Lado Salisu Garba. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe hudu kenan da minti hamsin da shida na yamma. Kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan saƙon. Wasanni a takaice. Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. sosai zarika ruga kwallon kwando har da taraga ko kawa da damben zamani da na gargajiya. Wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana. Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da baku damar bayyana ra'ayoyinku. kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku. Irin kamar kulob irin Watford a ce ta ci mu hudu da ɗaya abu ne abun kunya kuma dama. Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe tara da rabi na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato a labarai amma a takaice. bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin kartin babban birnin sudan a jiya juma'a a nan guda kuma amurka ta sanya wa kasar takunkumi biyu bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin biyu wadda amurkan da saudi arabia suka jagoranta ganau sun ce an cilla makaman artillery a sassan gabashin khartoum a kusa da gidan talabijin na kasar kamar yadda aka kai hare-hare a birnin omdurman yanzu haka dai kimanin makonni bakwai kenan sojojin gwamnati na gwabzawa da dakarun sa kai na rsf a birnin na kartim da kuma wasu sassa na lardin darfur duk da yunkurin samar da yanayin tsagaita wuta domin ayyukan jin kai su gudana kamar yadda aka tsara Sashen tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Birtaniya ya faɗa yau Asabar cewa dakarun na musamman na Rasha na ƙara samun ƙarfi a birnin Bakamut a ƙoƙarin da Rashan ke yi na ƙwace birnin daga Ukraine. Sashen wadda ke fitar da rahoton yau da kullum game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine ya ce akwai yiwuwar nan gaba kaɗan mayakan na rasha a birnin su ƙara ƙaimi domin tunkara ƙalubalen da suke fuskanta a birnin a nan guda kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa jiya juma'a cewa shigar ƙasarsa ƙungiyar dakaru ta neto ka iya tabbatar da tsaro ga ukraine amma ya lura cewa yin haka ba abu ne mai yiwuwa ba gabanin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa da rasha a yau asabar wasu sojojin isra'ila sun rasa rayukansu yayin musayar wuta tsakanin su da jami'an tsaro na ƙasar masar akan iyakar ƙasashen biyu ta ɓangaren kudanci Laftanar Kanar Richard H. kakakin rundunar sojojin Isra'ila wanda ya tabbatar da hakan ya ce al'amarin ya faru ne yayin da sojojin ke kokarin dakile yunkurin masu safarar miyagun kwayoyi da ke kokarin tsallaka kan iyaka. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim kwari da sauran abokan aiki da suka taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mr charleston baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc na nake muku fatan alheri allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin salamu alaikum Afrique, les infos à Washington. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Il sonne 21h en temps universel, 17h à Washington. Alexandrine Roll, de retour à ce micro. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, principale partie de l'opposition, demande la démission ou le renvoi du ministre de la police. Le parti l'accuse de ne pas avoir réussi à indiguer ce qu'il appelle les crimes commis dans tout le pays, qui selon lui échappent à tout contrôle. Le dernier rapport de la police sur la criminalité indique que près de trois personnes sont tuées toutes les heures. Il indique également que le nombre de meurtres a augmenté de 3,4% par rapport à l'année dernière. Rejetant la demande de démission, Betty Chele a déclaré que la situation générale s'améliorait. Sierra Leone, le principal parti d'opposition